أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة الدعاء وأن ندرس السيمي على البركة نكرة تلتها سيد الزوجين في حادث السيد الثقلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الأمام محمد سنوسي بن موسى قبل علي أنا كانوا darasin da ya gabata mun kammala hadisi mai lamba ta arba'in da uku yau kuma insha Allah ta'ala za mu dora malam yace al-hadith ar-rabi wal arba'un hadisi na 44 an Jabir radiyallahu anhu qala تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجته قلت نعم قال أبكرا أم سيبا قلت سيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك رواه مسلم daga jami'ar ɗan abdullahi dar Allah tabbata a gare shi ya ce na yi aure na aure wata mace sai man da Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce da ni a ka yi aure ne jabir kulta na amce na ce masa eh ya ma'aiki ƙwala sai man da Allah ya sake maimaita min a bikiran amsayi ba kawo ruwa ne ko bazawara qultu ban sai na shi masa ai bazawara ce qal sai mun da ce fa halla jariyata na ma budura ka aura to wa to ka ce kai maka wasa kana yi mata hmm. ana hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisin yana nuna mana hukunce-hukunce da suke da yawa an kwaɗaitar da mu kasancewar kan da zauna da gogwantaka a cikin wannan hadisin kuma ya tabbata manzo Allah kan. hankalci mutane ya gane yanayinsu har ma ya gane wanda yake cikin angwanci ya bambance shi daga wanda baya ciki yadda yi wa jabir tambaya duk da cewa bai gaya da Allah ya aure ba amma sai da Allah ya gane shi abin da jabir ya faru da shi mahaifinsa an kashe shi Yaƙin uhud ko wani yaƙi a ya zama a gidansu ya zauna ga ƙannansa mata suna da yawa ita waya ta nuna wajen su su tara ne ko takwas to ga jabir kuma ba shi da mata saboda haka sai yi tunanin cewa an yi aure budurwa a wannan lokaci don kula da harkar gida za a samu matsala ba za ta bada kulawar da ake bukata ba sai aure ba zaura don ya samu cikakkiyar mai hankali wadda za ta kula da tarbiyyar sa mata wannan ita ce hikimarsa amma manzo Allah ya kwaɗaitar da shi a ƙarshen hadisi ne ce na ma budurwa ce saboda ita budurwa tana da karsashi da ƙuruciya da za ta ɗau hankali ta hanyar wasa da jin hankali ana hadisi rawahu muslim muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da sha biyar. akwai irin sa dai a cikin littattafan hadisi da dama Abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma bihamdika Allah ya la Allah an anta astaghfiruka wa gura ilayk